Masu sauraro Nurado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI ke farin cikin sake haduwa da ku cikin shirin zagaye duniya wanda ya saba waiwayar wasu daga cikin lamuran da suka wakana a makon da ke karewa. Daga cikin labarin da muka waiwaya a wannan karan akwai gagarumar nasarar da 'yan sa kai suka samu a Najeriya wajen fatattakar 'yan bindiga tare da kashe fiye da 100 daga cikin 'yan ta'addan. a jamhuriyar Nijar kungiyar Amnesty International ta kaddamar da yunkurin neman sakin fitaccen dan gwagwarmayar kasar Musa Cangari wanda ya shafe watanni tsare saboda sukar gwamnati. Za mu waiwayi sharhin masana kan rawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke takawa wajen warware matsalolin ƙasa da ƙasa bayan da a cikin makon da ya ƙare majalisar ta cika shekaru 80 da kafuwa. A makon da ya ƙare ne kuma aka kawo ƙarshen yakin kwanaki 12 tsakanin Isra'ila da Iran. To cikin makon da muka yi wa bankwana 'yan sa kai da ke taimakawa jami'an tsaron Najeriya suka samu gagarumar nasarar halaka 'yan ta'adda fiye da ɗari. bayan kazamin artabin da suka yi a lokacin da suka kai farmaki kan sansanin kasar gumin dan bindigar nan da ya addabi yankin arewa maso yammacin najeriya wato bello turji a yankin shinkafi da ke jihar zamfara ibrahim malam cillo na ɗauke da karin bayani 'Yan sa-kan sun kai samaman ne a ranar Talata da ta gabata tare da tallafi na jami'an hukumar farin kaya da nufin tarautsa sansanin ɗan bindiga Bello Turji. Dukkan da yake ba a same shi ba, amma an kashe masa yara sama da ɗari. Dr Yahuza Ahmed Getso mai fashin baki ne akan harkar tsaro a tarayyar najeriya ya yi tsokaci a kai to idan ta tabbata bayanan da suke fitowa dangane da sakamakon wannan farmaki wanda aka kai wa maboya ko mazauna ko mafaka ta shi balatirji wannan ana iya cewa an yi wani abu na a zo a gani kuma abin yabawa kuma in ta tabbata yawan maharan da ake maganar cewar an samu kashewa kuma shi kanshi ya sha da kyar to yar manuniya ta nuna cewar lallai gwamnatin jihar da mutanen jihar sun yi ta maza kuma sun yi da gaske da niyyar cewa za a iya yin abin da ya kamata to ganin yadda ake cikin aikin noma a irin wannan lokaci To ko wannan farmaki zai iya tasiri na sama ma mutane sa'ida su yi aikin noman su yadda ya kamata? Na ma dai Dokta Yahuza ya amsa da cewa. To a nan fa gizo yake saka saboda ai muna iya ɗaukar kimanin satittika shida da suka wuce mai duban menene ya faru. Jami'an tsaron Najeriya waɗanda ba zan bayyana ko su wane ne ba sun kai hari a satin farko da sati na biyu da sati na uku da sati na hudu da sati na biyar da sati na shida wanda muke ciki yanzu. Amma bayan kai harin nasu suna fitowa su bar baya da kura inda suke barin wato maharan da su kare ɗaukar mataki akan garuruwan jama'a inda suke korasu suke kore musu abinci saboda haka ga tun da wannan abu kuma ya zo da damuna to abin zai kara ta'azzara domin za su yi amfani da damar domin tabbatar da cewa sun hana noma a guraren da ya kamata. Ibrahim Malam Cillo, Lagos, RFI Hausa. To daga Najeriya shirin zai tsallaka jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyoyin direbobin manyan motoci a jihar Difa suka bayyana fargaba a game da yadda wasu daga cikinsu ke bijirewa tsarin tafiya cikin ayari a ƙarƙashin rakiyar jami'an tsaro da aka samar matakin da ke jefa rayuwarsu da ta fasinjoji cikin haɗari musamman kan hanyar gingime zuwa difa kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da riƙayya abba kabara ta karanto mana Mahukunta ne suka samar da tsarin bayar da jami'an tsaro don yi wa ayarin motoci rakiya la'akari da yadda 'yan ta'adda ke farwa motocin su kashe mutane su kuma sace dukiyoyi. Malam tasu Haruna direba ne mai bin hanyar gingime zuwa Injimaina ya bayyana muhimmancin bin ayarin da sojoji ke yi wa rakiya. Zarar lokacin da za ku ta inda da soja akwai amfani sosai ganganci kuma ka fita babu soja shine wannan kayi ganganci wannan baya yiwuwa ne. Kamar direbobi ina jan hankalin su akan su maida hankali akan escort don saboda su daina yin gangancin fita babu escort. Malam Tasi'u ya ce rashin bin irin wannan ayari kai tsaye ganganci ne da ya kamata mahukunta su ɗauki mataki a kai. Eh, rashin escort yana kawo matsala don saboda mota idan ta samu matsala a jeji babu escort kenan kaga akwai matsala. Daga kai har ka har yaran motoci gaba ɗaya dai. To sai dai a martanin da fasinjoji irin su Mamman Mansur suka yi sun ce gaggawa ce take tilasta wa direbobin ɗaukar wannan kasada. Su direban ne sai ya tashi a nan ƙarfe takwas. In ya je kablewa bai wuce ƙarfe goma ba ko goma da gabi. to sai ya zamna zuwa karfe uku da rabi zuwa hudu to shi yasa wasu dobobi suke taurin kai sai su kewaye sai su tahi dan su tahi da wuri su direbobin kiran da zan yi musu da aje a samu matsala gara mutum ya hankuli ya jira a yi hankuli a jira abin da doka ya faɗi har zuwa wani lokaci a gani a bi hanyar lahiya ya a bi ta da shekara. ba shakka rakiyar ta jami'an tsaro na baiwa direbobi da ma fasinjoji kariya ta musamman matakin da ke samar da raguwar kai har-haren ta'addanci akan wannan hanya rukayya abba kabara lagos arafai hausa. RFI To a jamhuriyar ta Nijar cikin makon da ya kare, kungiyar Amnesty International ta kaddamar da yunkurin neman sakin fitaccen dan gwagwarmayar kasar Musa Cangari, wanda ya shafe watanni a tsare saboda sukar gwamnati. Mamman Kakatuda na kungiyar Alternative ya yi mana karin bayani kan wannan yunkuri. amnesty international kenan ofis ɗinsu na belgique da amnesty ɗin kashi-kashi ne sun hudo shekaran jiya wata takarda wanda suna nema al'umma na duniya gaba da su sa hannu domin eh, a samu kan a sako malam musa can gari magatakarda kunja alternative espace citoyen kuma a wannan takardan suna so a ce mutum dubu goma sun sa hannu sun yi sinyan shi don abu ne na alfahari kenan mu dai a wajenmu na alternative space eh, su ta mun gode sosai kuma muna jinjina ma duka dai a duniya wanda suke kama muna tunda mun fadi mun sha fadi mun kara fadi cewa da malam musa cangari dan gwagwarmaya na dan kare hakkin bil adama ne bai da alaka da irin wannan zargi zargin da ake mushi ko duniya yana iya shaidawa kuma shi yasa ba mu taba jin tsoro ba in dai akwai shari'a in dai gaban shari'a ne aka je insha Allah wannan abun zai fadi to daga batun kare haƙƙin dan adam sai na siyasa amma a Kamaru inda kwana guda bayan murabus ɗin da yi a matsayin ministan kwadagon ƙasar isa ciroma bakari makusancin shugaban ƙasa paul biya ya sanar da shiga takara a zaben watan oktoba da ke tafe ciroma ya sanar da shiga takarar ce bayan wata doguwar wasiƙa mai shafuka 24 da ya aike wa 'yan ƙasar kamaru wanda a ciki ya caccaki mulkin polbia na tsawon shekaru fiye da 40 lamarin da ya ɗauki hankalin 'yan ƙasar a ciki da waje farfesa uba ali muhammad masanin falsafa kuma mai sharhi kan lamarin yau da kullum a birnin yawunde ya yi tsokaci kan lamarin na farko akwai ɓangaren ƙasan kamaru da suke nunawa babu wani tasirin da zai yi eh, tunda a da an ba shi alhakin ya haɗa kan 'yan hamayya a fitar da ɗan takara ɗaya tak ya gagara maimakon ya yi haka ya tsallaka ya koma man gwamnati. Mu hasali ma wa'in suna nunawa cewa ai gwamnatin ne ta shirya wannan maƙarƙashiyan domin ya fito ya yaudari mutane har shugaba Fulbiya mai ci ya sake yarzarce amma akwai wa'yansu da suke tunanin cewa wannan zai yi tasiri musamman ma wa'annan da suka kame kafofin yada labarai na social media suna fada da gwamnati sun nuna cewa komin karfin ginshiki idan aka so macaccaka ana cire duwatsu ɗeɗe ginshikin je rushe. To cikin makon da muka yi wa bankwana, aron gamar da aka yi tsakanin masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma jami'an tsaro a Kenya ta yi sanadin mutuwar mutane kusan ashirin, kamar yadda za a ji ƙarin bayani tare da Aisha Shehu Kabara. Bayanai sun ce a makamanciyar zanga-zangar da ta faru a bara mutane 60 ne suka kwanta dama duk sanadiyar harbin da jami'an tsaro suka yi musu matakin da ya harzika matasa suka farwa majalisar dokokin kasar a ranar 25 ga watan Yuli. Bayanai sun ce dubban mutane ciki har da iyalan waɗanda suka mutu a zanga-zangar bara sun kwarara kan tituna don tattakin tunawa da wannan bakar rana. Sai dai kuma kafin ka ce kwabo matakin nasu ya koma tarzoma da lalata kayan gwamnati da kuma jifan jami'an tsaro lamarin da ya sanya suka fara harbin mutane cikin wake-waken da masu zanga-zangar ke yi ciki har da bukatar shugaban kasar william rotu ya sauka daga mukaminsa kamfanin dillancin labaran faransa afp ya rawaito cewa wannan zanga-zanga mutane 300 ne suka gamu da harbin jami'an tsaro kuma 67 daga cikinsu na cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai zuwa yanzu dai gwamnatin ƙasar ta haramta wa gidajen talabijin da shafukan sada zumunta yaɗa yadda zanga-zangar ke tafiya kai tsaye sakamakon yadda gama ke muni tsakanin mutane da 'yan sanda. To a yayin da ake fama da ɗumin siyasa a Kenya, a dai cikin makon da muka yi wa adabo, aka wallafa wani rahoton bincike mai tayar da hankali da ya bankaɗo yadda 'yan China suka tasan makarar da jakai a nahiyar Afirka. Domin ƙididdiga ta nuna cewar a jakunan fiye da miliyan shida ake yankawa duk shekara a kuma fitar da su daga Afirkan zuwa ƙasar Sin domin amfani da su wajen sarrafa magunguna. Umaru Yali guda daga cikin masu fafutukar kare hakkin dabbobi a yankin agadas da ke jamhuriyar Nijar ya yi tsokaci a kan wannan lamari. To lalle an ka ce kawai ana kai jakan ana saidawa ana canye su dole sai su kare mana. Tunda dai irin yadda muka gani a kasuwan nan na bisashe ana yin lodi lodi to kaga wannan abu lalle akwai fargaba sosai wannan shi na yasa kanan ne kasar mu da an ɗauki doka wadda ta hana kawa kan jakan nan kawa kasar waje kawa hidda su kawa ana saida to amma dai ka san ana fasa kwabri ana fidda su wallahi yanzu ma dai ana cikin fargaba haka nan kenan shi yasa muka kira lalle kawa ga hukuma su tashi tsaye bisa ga haka nan kawai jakki na da muhimmi jakki na da amfani jakki abokin mutumin karkara za a gona da jakin ne za a taya ɗauko amfanin gona da jakin ne za a taya a kai taki jakin ne to kenan ka gani ko kasuwa za a sai da jaki a karshe ma mutanen karkara masu zango ko masu rugaye kaga in za su tashi kaya na bisa jakkai na aka ɗauka su a tashi daga wanga bangare zuwa wancan bangare wallahi jaki na da muhimmi kan gaskiya. RFI. To a ranar Alhamis da ta gabata aka cika shekaru tamanin da rattaba hannu kan yarjejeniyar da ta samar da Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin taron da aka gudanar a birnin San Francisco da ke Amurka a ranar 26 kenan ga watan Yunin shekarar 1945. Daga bisani kuma majalisar bayan kafuwarta ta fara aiki a watan Oktoban wannan shekara. bikin cika shekaru 80 ɗin dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar mai wakilai 193 ke fuskantar kalubale daban-daban waɗanda suka hada da makomarta da kuma ci gaban tasirinta baki ɗaya. Domin auna rawar da majalisar ta taka da kuma kalubalen da take fuskanta, editan sashen Hausa na Arafai Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da ambasada Abubakar Cika. Ambasada Abubakar Cika, ko me zaka ce akan waɗannan shekaru 80 na Majalisar Ɗinkin Duniya? To bisa gaskiya a duk abin da an ka shekara tamanin ana yi dole akwai abubuwa waɗanda ya zan ake ganin a yi nasara a kansu kuma akwai wasu abubuwa waɗanda ya zan ake buƙatar gyara gare su. A lokacin da an ka kaho wannan ƙungiya ko majalisar ɗinkin duniya ta yi rawar gani wargwado har dai wajen sasanta rikita tsakanin ƙasashe da ƙasashe tun ba gada yakin duniya na biyu ba sannan kuma akwai sulhu waɗanda ya zance tsakanin ƙasashe da ƙasashe sannan kuma akwai 'yancin kai waɗanda ya zama majalisar ɗingin duniya ta taimaka na wajen samun wasu ƙasashe irin su afirkan ƙasashen afirka da ƙasashen asia da ya zan sun kai ruwa sun kai saki wajen samun su incin kai kuma sun yi ruwa kwarai da gaske wajen irin kai ƙarshe na launin fata har dai irin South Africa. Sannan kuma ta yi ƙoƙari wajen sasanta rikita tsakanin ƙasa da ƙasa sannan tsakanin kuma al'umma na ƙasashe har dai irin yakin basasa wanda ya zama yake faruwa tsakanin al'umma ƙasa da ƙasa har dai irin su Sudan irin su Afghanistan irin hammanan gari mu Najeriya lokacin da mun kai yakin basasa. To amma bisa gaskiya mutane da yawa suna ganin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Me yasa ka ce haka? To abin da yasa yanzu kaga akwai a naɗai akwai zalunci bisa ga ta da ita ainihin kanta majalisar ɗinkin duniya saboda yanzu misali tun daga waɗannan wanda ke bisa ga kujeran laki in ka diba yawan su gaba ɗai su nawa ne in ka diba yawan al'umman mutanen duniya ya dace yau a ce irin indiya wadda ya zan ainihin jama'a waɗanda a cikinta ya haɗu waɗanda a cikin yammacin duniya ya dace a ce yau irin afirka baƙar kwata babu ko guda cikin wannan majalisa wanda ya bisa kujerar naki to irin waɗannan abubuwa suna cikin abin da ya zan mutane suna ganin kasawa da ya zan shekara da shekaru ana waƙe ana cewa za a yi za a yi har yanzu ba a yi kuma babu rana kana ganin ana iya yi wa majalisar garan bawul domin ganin ta dawo da karsashinta kamar yadda aka santa a baya? eh to bisa gaskiya abu ne bai wuya amma kuma yanzu da ya zan kowane ƙasa ta duniya ba wadda ba san incin kanta ba in dai a zauna ne a yi magana bisa gaskiya tsakanin da Allah ana iya yi amma kuma ya danganta bisa ga abubuwan daga tasowa yanzu don yanzu ka ga waɗannan wanda an kai shekaran jiya wanda an kare jiya tsakanin Iran da Isra'ila yana cikin abin da ya zan yanzu ya canza siyasar duniya. Can ana ganin cewa Isra'ila ta kai cewa babu wata ƙasa wadda ta iya tunkarar so yanzu ga Iran ta yi. Sannan yanzu ga Koriya nan ta taso. Duk abin da ya sa an kasa kima Iran shi zai sa a kasa kima North Korea. To irin waɗannan abubuwa yanzu ko majalisa an ka tafi wajen jan assembly. Ƙananan ƙasashe yanzu ka bari ka ga irin maganganun za su ɗora faɗa waɗannan manyan ƙasashe. Don haka ina ganin with time waɗannan abubuwa za mu zan tarihi. ambasada abubakar cika mun gode sosai da wannan dama da ka bamu na gode kwarai da su malam bashir To a ranar Talata da ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Iran da Isra'ila waɗanda suke rikici tun ranar sha-uku ga watan Yunin da muke sun amince da shirin tsagaita wuta wanda ya kawo ƙarshen yakin da Amurka ta sanya hannu kai tsaye ta hanyar jefa bama-bamai a tashoshin nukiliyar Iran. ka misali na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaban Amurka Donald Trump dai ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a cikin daren jiya Litinin, wanda hakan ke nuna kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen Isra'ila da Iran da suka kwashe tsawon kwanaki suna yi. Donald Trump ya ce tsagaita wutar wacce ta fara aiki da misalin karfe hudu na safiyar yau Talata agogon GMT za ta kasance ta tsawon sa'o'i 24 ne, inda Iran za ta dakatar da dukkanin kai hare-hare sa'o'i goma sha biyu kuma Isra'ila ta biyo baya. kuma suna sa ran cewa a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin bayan karewar wannan rundunar sojojin isra'ila ta ce iran ta harba mata makamai masu linzami a yau talata wanda jami'an ba da agajin gaggawa suka bayar da rahoton mutuwar mutane hudu to sai dai kafar talabijin ta press tv da ke iran ta ambato wani babban jami'in kasar na cewar iran ta kai hare-haren ne gabanin fara aiki da yarjejeniyar ta tsagaita wuta Trump ya buƙaci bangarorin biyu da su mutunta wannan yarjejeniya wajen dakatar da kai wa juna hare-haren da suke yi. To a ranar Larabar ta gabata ne kuma shugaban na Amurka Donald Trump da manyan jami'ansa suka yi watsi da ikirarin cewa wani rahoton hukumar binciken sirri ta kasar ya ce harin da Amurkan ta kai kan tashoshin nukiliyar Iran bai yi wani tasiri na a zo a gani ba, illa dai ya haddasa koma baya ga shirin nukiliyar jamhuriyar musuluncin ne da 'yan watanni. da yake jawabi a taron tsaro na nato a birnin hague a ranar larabar shugaban na amurka donald trump ya ce jiragen yakin su samfurin b2 sun lalata shirin nukiliyar iran ta hanyar mayar da shi gwamman shekaru baya To a ranar Alhamis da ta gabata ne kuma al'ummar musulmi a faɗin duniya suka shiga sabuwar shekarar musulunci wato ɗaya ga watan Almuharram na shekarar 1447 bayan hijira. kan haka ne kuma muka tuntuɓi sheikh abubakar abdulsalam baban gwale malamin addinin musulunci daga najeriya kamar yadda ibn khillikan ya rawaito a cikin wafayatul a'yan ya koro cewa sayyidina umar ya tara 'yan fadarsa da kuma masu faɗa a ji Ya ce musu arriku ya kamata mu saka kwanan wata na tarihi sai suka ce wa ma arriku da ka ce mu saka kwanan wata na tarihi kamar ya kake nufi sai ce shay'un a al'ajim wani abu ne da wa'inda ba larabawa ba suke yi su ce kaza ya faru a shekara ta kaza a wata na kaza a kwana na kaza sahabbai da wanda ke tare suna umar suka ga cewa wannan abu ne mai kyau sai suka yi haɗu suka yi abin da ake kira ijma'i shine duka su ga bai saba wa addini ba kuma maslaha ce za a iya yi to sai kuma aka shiga aka kutsa wajen tunanin to idan za mu saka kwanan watan mu namu da me za mu lissafi to larabawa tun musamman adananiyun wanda su ne suka fi yaduwa a cikin larabawa fiye da hatsaniyun kai dangantakarsu zuwa ga sayyidina ismaila dan ibrahim ta hanyar adnan baban mu'ad kenan to sai ya zanto su dama lissafinsu da lissafin wata ne ba da lissafin rana ba ne shi kuma wata a duk shekara ana samun haihuwar jaririn wata sau goma sha biyu kuma ana samun faduwar jaririn wata sau goma sha biyu To da haka mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa a madadin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI. Ke masu sauraro fatan alkhairi.